Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 28 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat ɗan mai sauri ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar. Prime Minister ƙasar Birtaniya Theresa May ta isa Afirka ta kudu yau talata, ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara a Afirka. A ƙasar Cambodia kuma an saki wasu mutane su goma sha hudu 'yan jam'iyyar adawa da aka soke a daidai lokacin da aka yi wani zaɓe mai cike da sarƙaƙiya a ƙasar. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji yunkurin da hukumar jami'o'in Najeriya ke yi kan daƙile matsalar cin zarafin ɗalibai daga malamai. nan masu irin wannan ayyuka a cikin makaranti ya zama ana bayyana su dukkan duniya tana sanin irin laifinsu domin ɗaya daga cikin hanyoyin dakile laifi shine bayyana mai laifin da kuma ɗaukan hukunci kyakkyawa a kansa sannan za ku ji yadda 'yan fashi suka addabi al'umma a jamhuriyar nijar mun shiga cikin halin da wallahi mutane ko kana ayya barawo wallahi ban mai hutu. Muna kuma ɗauke da rahoto kan taron matasa da ake gudanarwa duk shekara a jamhuriyar ta Nijar. Daga nan kuma safina tusa da sodangi za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar idan Allah ya kai mu ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama ɗaɗɗan ɗan majalisar wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington. tsohon shugaba barack obama da tsohon shugaba george w bush za su yi jawabi tsohon sakataren harkokin wajen amurka harry Kessinger da sanata joseph lieberman su ma duk za su yi jawabi a wurin taron waɗanda za su raka akwatin gawar su ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da tsohon sakataren ma'aikatar tsaro william cohen da tsohon magajin garin birnin new york michael bloomberg da kuma tsofaffin sanatoci gary hart da rosal feingold da kuma phil graham za a yi jana'izar mccain ranar lahadi a kwalejin sojojin ruwan amurka da ke birnin annapolis a jihar maryland Prime Minister ƙasar Birtaniya Theresa May ta isa Afirka ta kudu yau Talata, ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara, da zama ƙarfafa dangantakar cinikayya bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Ms. May ta faɗawa waɗanda suka taru a birnin Cape Town cewa Birtaniya na so ta ƙarfafa muradan ƙasa da kuma dangantakar cinikayya a nahiyar. I want to create a new partnership between the UK and our friends in Africa. Ms. May ta ce ina so in kulla sabon kawancen kasuwanci tsakanin Birtaniya da kasashe kawayenta da ke Afirka, dangantakar da za ta kawo ci gaba da kuma tsaron ƙasa. Prime Minister za ta gana da shugabannin Najeriya gobe Laraba kafin ta kammala ziyararta a Kenya ranar Alhamis. Ms. May na wannan ziyarar ne da wakilan ma'aikatan gwamnatin Birtaniya da kuma wasu daga bangaren kasuwanci daga masana'antu daban-daban. Kasar Cambodia ta saki wasu mutane su goma sha hudu 'yan jam'iyyar adawa da aka soke a daidai lokacin da aka yi wani zaɓe mai cike da sarƙaƙiya a ƙasar da ya ƙara wa'adin shugabancin Prime Minista Hun Sen wanda ya share sama da shekaru talatin akan kujerar mulkin ƙasar. An saki mutanen ne da safiyar yau talata daga gidan yarin Prisar of Phnom Penh bayan da sarkin Cambodia ya nemi a yi masa afuwa. An same su da laifi ne akan wani bori da suka tada bayan da suka yi wata zanga-zanga akan titi da ta rikide ta koma tarzoma. An kuma yanke masa hukuncin zuwa gidan yada tsakanin shekaru bakwai zuwa ishirin. gwamnatin kasar ta amince da yi masa afuwar ne bayan da suka rubuta wasikar neman gafara akan abubuwan da suka aikata. Mutanen su goma sha hudu mambobin jam'iyyar National Rescue Party ne na Cambodia. Wanda kotun kolin kasar ta soke a shekarar da ta gabata don ba jam'iyyar hansen ta Cambodia's People's Party damar samun nasarar lashe duka kujerun majalisar 125 a babban zaben kasar da aka yi a watan da ya gabata. Wasu jam'iyyun adawa su goma sha tara sun yi zaben amma adawarsu ba ta yi ƙarfi ba sosai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Japan ta ce Koriya ta Arewa na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron kasar ta duk da alamar daukar salon diflomasiyya da gwamnatin kasar ta nuna a idan duniya. Abin da aka gano kenan a wani bincike da aka yi a kan manufofin tsaron ƙasa na shekara-shekara da ƙasar Japan ta wallafa yau talata. Rundunar sojan ƙasar ta lura cewa Koriya ta Arewa ta yi wasu gwaje-gwajen nukiliya guda uku ta kuma harba makamai masu linzami sama da arba'in tun daga shekara ta 2016 kuma wasu daga cikinsu sun bi ta saman Japan. Gwamnatin ta Japan ta ce tana shirin sayan na'urorin garkuwa da ke hango makamai masu linzami guda biyu kira Amurka don kare kasarta daga yiwuwa harin makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. Rahoton ya yaba da salon matakin diplomasiyya da Koriya ta Arewa ta runguma da abokiyar gabata Koriya ta Kudu da Amurka wanda ya kai ga taron kolin tarihi da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu fara da Najeriya inda hukumar jami'o'in kasar ta NUC ta buƙaci jami'o'in da su rika tona asirin malamai masu cin zarafin ɗalibai don ba su maki a jarabawa don a tozar ta sa idan duniya. Nasir Adam Eri kaya na ɗauke da ƙarin bayani. Ina tare da Dr. Sani Yakubu Gombe, malami a kwalejin fasaha da ke gombe makarantar da take bada takardar shaidar malanta mai daraja ta ɗayan si kazalika da kuma bada da ma digiri dr saniya kuma gombe ga wannan sanarwar daga shugaban hukumar kula da jami'o ta najeriya nuc wato shi farfesa abubakar rashid da ke bukatar dukkan jami'o'i da manyan makarantu su rika bada labarin malamai masu aukawa fasikanci ko lalata da ɗalibai mata saboda su ba su maki da ka wannan labari menene ya faɗo a ranka ko me zaka ce gaskiya ni na yi farin ciki da ganin wannan labari din kuma na jima dama ina jiran in ga rana irin wannan wanda wannan al'amari ne da ya kamata dama a ce an yi allah wadai da shi tun da jimawa sannan masu irin wannan ayyuka a cikin makaranti ya zama ana bayyana su dukkan duniya tana sanin irin laifinsu domin ɗaya daga cikin hanyoyin dakile laifi shine bayyana mai laifin da kuma ɗaukan hukunci kyakkyawa a kansa rashin yin haka rashin damuwa da haka rashin lura da haka na daga cikin abin da zai yake sawa kaga mutum ma ko malami an kore shi a cikin jami'a saboda an same shi da cin zarafin 'ya'ya mata ko ma cin zarafin 'ya'ya maza ta hanyar ludu ko kuma kungiyoyi yin asiri amma sai ya sake samun aiki a wata jami'a din so wannan kafa din za ta iya rage irin wannan fitintunu din a ciki sa'annan kuma ita kanta hukumar mai lura da jami'o'i da ta ɗauko cewa dole dole su shugabannin jami'o'in su tattaro annan sunaye su kawo musu kowane wata domin su taimaka wajen yaya tashi to sun ɗauki abin da muke cewa dama monitoring and evaluation da ake bukata ake aiwatarwa kullum ma'ana sa ido na hakiki ba kawai ya zama maganganu ake a ofis ba wannan zai taimaka wajen dakile wannan fitina din sannan kuma zai haifar da ɗa mai ido nan gaba. Dr. Sani ko Gombe idan iyayen yara suka samu irin wannan labari cewa ana samun irin wannan fasikanci ba mamaki su rika ɗari ɗarin tura 'ya'yansu makarantun to ka san tsarin ita jami'a ko ko makarantar da ke gaba da sakandare an gina ta ne akan cewa kowa yana da yanci sannan kuma duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan makaranta din ya kai gabar balaga ma'ana an yardar masa zai iya zaba wa kansa abin da zai domin ya cika shekara 18 to wani lokacin dukkan irin tarbiyyar da uba ya bayar a cikin gida idan aka je makaranta haɗaka da abokai da wasu wa'anda su ba samu tarbiyyar ba na iya dagula abu so wasu iyaye idan suka ji wannan za su yi farin ciki babu ma ɗa uba na gari ko uwa ta gari da za ta ji wannan ba ta farin ciki ba domin babu wanda ke son ya ɗau ɗansa an kai shi wajen tarbiyya ta ilimi sannan kuma ya zamana an same shi ya kauce a hanyar neman ilimi din ya shiga harkar fasikanci kuma a ce ma da malamai wannan ba karamin bala'i ba ne rashin kokari na wasu ɗaliban shi ke tura su yin haka wasu kuma ba rashin kokari ba ne malaman ne ke amfani da dama da suke da ita na ganin cewa sun cimma burinsu na lalata wa'annan 'ya'ya mata din da kuma ma maza saboda saboda har luwaɗi yanzu yana faruwa tsakanin malaman da kuma ɗalibai wannan abun a ne amma iyaye za su yi farin ciki da wannan al'amari to dama kullum kiraye kiraye da muke yi wa ɗaliban musamman iri na idan muka shiga cikin ajujuwa kullum mukan faɗa duk abun da bai da alaka da harkar koyarwa na darasin da ake yi da kuma tarbiyya to kada ka yi wa malami biyayya a ta musamman abun da ya shafi irin wannan al'amari sannan kuma ɗaliban su jajirce wajen bayyana dukkan malami da ya nemi irin wannan al'amari tare da su musamman ma idan ya alakanta shi da abin da ya shafi karatun su akwai ɗalibai wanda zaka samu ta irin wannan hanyoyin su kuma suke ma samu su samu kuɗaɗen da za su biya kuɗin makarantar su ma'ana ta hanyar zinace zinace ta hanyar fasikanci din in haka ne wato akwai ma matsalar talauci a ƙasa ke lallai akwai talauci talauci na daga cikin abin da yake sakawa amma talaucin wani iri ai akwai talauci na zuciya akwai kuma wadata ta zuci so talauci na zuciya shi ke kawo wannan yaushe za a ce mutum zai ɗauki gabar jikinsa ya amfani da ita wajen cewa ya samu kuɗi sannan ko bugu da ƙari su sauran shugabannin jami'o'i din ba ma su ga baki su ba ƙasa ƙasan su akwai abin da muke kira HODs akwai abin da ake kira DINGS akwai wasu wanda za ka samu shugabanni ne na unit duka ya kamata su sa idanu sannan duk malamin da aka same shi da irin wannan al'amari ba sani ba sabo a bayyana shi domin a kokarin dakile wannan bala'i din da ya addabi mutane a cikin Najeriya. mai gina ra mugunta. mai gina ra To a gaida Nasiru El Hikaya. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka kara tsaurara matakan tsaro a wasu unguwannin birnin Yamai bayan la'akari da yadda barayi da 'yan daba ke ƙoƙarin hana wa jama'a sakewa musamman cikin dare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamin Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. babura sama da dubu da wasu motoci sama da ɗari ne aka sanar da 'yan sanda cewa an sace cikin ɗan takadirin lokaci a nan birnin yamai sanadiyar taɓarɓarewar al'amuran tsaro a unguwannin da ke kewayen gari lamarin da a ƙarshen makon jiya ya sa wani matashi rasa ransa bayan da ya fafata da wasu 'yan dabar da ke ƙoƙarin kwace masa inji dalili kenan da gwamnan ya mai isaka hassan karanta da makarrabansa suka gaggauta ɗaukar matakan sintiri yana mai cewa zagayen da aka kaddamar daga karfe goma na daren lahadi zuwa karfe shida na safiyar litinin ya baiwa jami'an tsaro damar cafke mutane kusan 200 waɗanda yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu domin tantancewa. Ya ci gaba da cewa idan aka samu ɓata gari a cikinsu za a wuce da su zuwa gaba don fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ake tuhumar su da shi. wasu magidantan da na tuntuɓa a kan wannan batu na taɓarɓarewar tsaro a birnin yamai sun yaba da matakin na hukumomi sai dai suna ganin zai yi kyau idan aka hada da wasu dabarun na daban. Wadda muna jin ana yi kasar waje kyan wasu da makami suna yi to mu yanzu ya kawo gare mu yanzu ya kamata mu lissafi da kanmu iko ya kamata tsaya ta tsaye a sa patri lokacin ana patri wallahi ko an so ai wani abu mutum na jin tsoro amma yanzu kaga da zama to patrick ma bisa hanya babba hanya na suka bi yanzu bi babba hanya yanzu mugu na bi babba hanya dole ka ga cikin dogoyani ne na kamata a watsa amma tsaro kai ka kare goma sha dare an kama mutum ko ba kai ko kai da gaske ka a shiga cikin ka ko a kai kuma sai a liƙe yanzu ta waya tambayi ka in ba kan lahi a suke ka in kana lahi a tsaye da mutum babban taro na kasa mu muke so a yi kira ga babban taro wai menene ma abin ga matsala a Nijar ta tsaro matasa na zamani babu aiki gashi kuma al'adunmu sun taɓarɓare mun shiga cikin halin da wallahi mutane ko kana ai ya barawo ai ya barawo wallahi ban mai hutawa ban mai hutawa yau kowa in aka bashi abin yin shi in aikin hannu kake in me kake kowa aka bashi matsayin shi ko kaga abin wani baka sha'awar shi ina jin mutane na hudin a rishin aiki rishin aiki rishin aiki ba rishin aiki na ba shaye shaye ne iko yana iya maganin shaye shaye tunda an ce ma akwai wurin da in ka taikana kana iske kayan shaye-shaye ga sunan an baza kuma iko yana gani yana kyaliya kenan mai bukata in ya tacin ya sayo ya sha ya ga dama shi ɗauki adda ya sari mutum don ya raba shi da abin shi ya ga dama ya ɗauki adda ya shiga cikin gidan mutum sai iko ya ce in barawo ya shigo cikin gidanka ka buge shi ka ji mishi kai za ka sai mishi magani to shi ko yi kashe kawa ko a watan yulin da ya gabata ma wasu mutanen da ake kyautata zaton yan daba ne sun hallaka wani matashi a rukukin itacen da ke tsakiyar birnin yamai kafin su arce da babur sa yayin da su kuwa mata ke korafi akan yawaitar warcan jakar hannu ko tsadaddun wayoyin tafi da gidanka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda aka kaddamar da babban taron matasa na kasa da kasa da ake ce Makamte Jones karo na goma sha ɗaya a birnin da magaran wanda kimanin matasa ɗari hudu daga sassa daban-daban na Nijar suka halarta. Tamar Abari gare ki. an kaddamar da babban taron matasa na ƙasa wanda ake ce ma kandijan karo na goma sha ɗaya a nan birnin da magaran kimanin matasa 400 ne daga sassa daban-daban na Nijar suka hallara inda za a mai da hankali kan matsalar bakin haure tsatsauran ra'ayi kauce ma ayyukan ta'addanci da sauran matsaloli da matasan ke cin karo da su. Muhammad Lawan Adaga shine shugaban kungiyar matasa na jihar da magaran wadda ta karbi wannan taro. Matasan Nijar su ka gudun masu wajen kwanciyar hankali da zaman lahiya saboda duk wani rikici da ake da wani yaƙi da wani ta'addanci matasa ne a sahun gaba. To muke so mu waye ma kanmu kai mu janyo hankalin yan uwan matasa kuma mata mu janyo hankalin sauran al'umma saboda mu kiyaye duk abin da zai kawo mana tashin hankali babban arzikin mu na Nijar zaman lahiya ne. To wannan zaman lahiyar da uwaye da kakannu suka tattala ta mu ma matasa ya kamata mu tattala ta kuma ya kamata mu ka mu ta ɗaure mu da jikokinmu su ci ribar wannan zaman lahiyar. mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda uban taro ya tabbatar ma matasan a koyaushe kofar su a buɗe take a kowane lokaci nina gaya musu kofar mu a buɗe take don matasa shirin da za ku yi ku ne za ku amshi ƙasar nan gobe to in ya kasance babu haɗin kai to ba za a ji daɗin haɗa kan ba amma in ya zamanto kamar yadda kuka taso ake yin shi aka ci gaba da yin shi to insha Allahu za mu zama tsintsiya madaurin ki daya tsawon sati guda ne matasan zasu yi inda za a gudanar da ayyuka da dama zandar sabuwa a nan da magaran bana za a yi ta akwai ayyuka da za a yi shine muka ka mu za mu kwalhe eh, gota gota za mu share titi za mu yi share makwantai za mu yi shibka itace za mu ba da jini za mu yi lacca da ba da horo ga matasa duka sama ayyuka na zaman lahiya da sama harkar arman dole da ake ma mata. Minista Muhammad Ben Umar wanda ya wakilci firaminista ya ce nauyi ne a kansu na su kama ma waɗannan matasa. Wannan matasa mu tashi mu ba su abin da za su yi aiki da shi gobe mu ce musu ga hanyar da kamata ta gari ta gobe wani za ta bunkasa da ƙasarmu ta bunkasa da ta gaba matasan mu tarbiyya maza da mata cewa mu 'yan Nijar ga husa'anmu mu ga tarbiyyar mu kuma ga irin kiblar da muka ɗauka. Tamar Abari muryar Amurka. amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To a gaida tamar abari kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya amurka A wannan makon za ku ji ci gaban yadda manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar kwastam da takwararta ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatir ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Mahmud Kwari ya yi da ɗaya daga cikin manoman tumatir da kaɗan daga cikin hirarsu da ciyaman ɗin Federated Fadama Community Association Kano inda yau za mu ɗora da ta saka sakataren kungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta ƙasa baki ɗaya. Malam Muhammad Bismillah. yanzu ne kuke so a yi misali tun daga wannan kalubale da kuke fuskanta yawwa abin da muke so a yi kamar yadda gwamnati take kokari na cewa duk kowane manoma su zama sun tsaya da kafafansu shine a kamar wannan optakers da suke zuwa suna sayan waɗannan abubuwa a gwamnati ta ba da support ta ba da goyon baya ko ta karfafa yadda za a samu duk manoman da suka yi noman tumatir suna da wadda zai zo da ya saye shi misali kamar manoman da suka yi noma tumatir a fadamasire ba a shiga wannan program ba sai da aka samu ne shine dangote shi yake sayan wanda zai saya a wurin su noma ya sai musu eh idan sun noma shi kuma zai saya hmm. ya je kai shi kamfanin sa. saboda haka da wannan shine aka samu damar wannan shiga wannan program ba kamfanin na dangwata ba can a kadawa yana aiki shi nake faɗa maka ai shi ne wanda ya obtaken dan wadda manoman mu na fadama suka noma tumatirin su don ba don shi ba da asara da ake ya ɓaci to amma kuma yanzu kana cewa an yi asara eh an yi abin da yasa nake cewa an yi asara mafi yawanci yanzu da kasuwa aka shigo da tumatir ko aka shigo da concentrate din ta wasu illegal waste ya to su in sun siya za ga cewa shi manomi bai mai da kuɗin su ba ko kuma in su sun saya sai ga abin ya zama kasuwar ta zama gashi an san farashi ƙasa da nasu yanzu menene abin yi kenan za ku daina noman ne ko kuma me kuke so a yi a'a ai ba za mu daina noma ba kamar yadda population ɗin jama'a yake karuwa abin da muke so shine dai gwamnati kamar da take kokari ta dada kokari da su kuma su stockholders kamar kamfanin nuka da kuma masu processing ɗin su ma su zo su rika ba da tallafi ga su kansu waɗannan manoma su shiga ciki ma su ma su shiga cikin noman yadda idan su sun shiga sun ga irin wahala da kuma kuɗaɗen da ake kashewa a wajen price wajen za a samu control price na cewa duk wanda i wannan noma ba zai zama ya asara ba. Eh, sunana san ladiya da kwari babban sakataren kungiyar manoman tumatiri da masu da masu na kasa baki daya. Hmm. gashi kamar kun kira taron manema labarai me makasudin wannan eh, yunkuri. Ah, makasudin kiran wannan taro namu shine wannan dai shine karo na biyu da muka kira wannan taro domin mun yi na farkon sa a watan uku a lagos ah, babban makasudin abin za muke kiransa muna kiransa ne domin mu nuna gwamnati irin wahalar da muke sha wajen noman tumatir da kuma tsare da kin fuskanta ta wajen rashin kasuwa rashin kasuwa domin mun yi zama har ya kai sau biyu da mataimakin shugaban kasa akan a sa doka hana shigo da tumatir tumatirin za mu iya noma shi a kasan nan amma sai a sai a shigo da shi daga waje mu kuma na mai rasa kasuwa duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi to amma eh, abin bakin ciki eh, majalisar zartawa ta kasar nan ta yarda da wannan doka akan cewa a rage shigo da wannan ko kuma sai a daina shigo da shi sai ta wannan sai ta cikin ruwa sannan kuma a eh, kowanne tan guda daya na tumatiri zai za a biya masa dala dubu daya a matsayin haraji dala dubu daya dari biyar sannan kuma ba za a shigo da ta cikin ruwa sannan kuma ba zai samu canji na kudaden waje daga hannun gwamnatin tarayya ba amma duk wannan abin hukumar kwastan ta kau da kai ta kyale masu shigo da tumatir nan suna shigo da shi kullum manoman mu da muke amfani da dan kudin da allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara domin mai kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a kasa muna da su akwai kamfanin dangote akwai sabana da yake gombe akwai kamfanin tumatir na ikara su wayannan kamfanon an yi su ne domin su rika saye tumatir da muka noma suna ba wani can wanda suke dura a cikin ledoji da da gwangwanaye to amma abin bakin ciki sun kwamace su shigo da shi daga waje su rika azirta wata kasar suna karya 'yan kasarsu. Ka ce kun yi asara, eh, kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali? Yanzu misali kamar wannan shekarar kawai da ta wuce, mun rasa manoman tumatir ya manoman tumatir na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. Domin me mun zo mun noma tumatir na kaddara mun in za ka noma tumatir ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira dubu ɗari bakwai ba amma sai ka zo ka rika sai da kwandon tumatiri da yake mai nauyin kilo hamsin kana sai da naira ɗari uku. a ƙarshe sai ga ka kashe naira dubu ɗari bakwai ka ka samun naira dubu hamsin a ka. To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa mm. harkokin tumatir mm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsarin. Ni eh, kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka basu kofin wannan doka amma sai suka kau da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba sai bayan kwana 90 su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar nafdak wacce sun yi sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma suka kau da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsa wani suka kama suka ce wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin bakin ciki ne To da lamun gode Malam Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safina Tisa da Sodangi ke cewa da fatan an yi sallah lafiya. To a gaida Safinatu Sodangi yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu tauraro ke aiko mana. mu ta farko a yau ta ce, Mu dai al'ummar Najeriya, addu'ar mu a kullum ita ce, Allah ya sa a sako Liya Sharibu daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram da ke garkuwa da ita cikin ƙoshin lafiya. Da ma sauran 'yan mata da suke garkuwa da su baki ɗaya, saƙo daga Usaini Alhaji Umaru Foreba da Yana Garba Sabiola Gashuwa. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Hakika samun tururuwar 'yan takarkaru a wasu kujeru a ƙasa ta Najeriya hakan na nuna muna ɓalo-ɓalo cewar demokaraɗiyya kullum gaba-gaba take yi a ƙasata. Da fatar al'ummar ƙasa ta Najeriya za mu yi tsam da mu domin zaben wakilai na gari waɗanda za su kawo mana ci gaba mai amfani da ci gaban ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Alhaji Abbas mai da bakin kasuwa ce Ledi jihar Bauchi, Najeriya. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Baba Gana Alhaji Dabuwa Nunguru ya ce, To al'ummar jamhuriyar Nijar muna addu'ar Allah ya kawo muku ƙarshen wannan ƙwari da ke hallaka amfanin gona. Wasiƙa ta ƙarshe a yau kuma ta fito ne daga gurin Aishatu matar usaini Dangote Karasuwa ta ce salam VOA Hausa, ai dama na san za a rana. wai an saci zanin mahaukaciya gaskiya ci gaba da sace 'yan uwana mata da 'yan kungiyar boko haram suke yi a shekarun baya na san dan biyan bukatun kansu ne sun rike su ne domin neman jari don haka ba mu yi mamaki ba da fatar allah ya mana katanga karfe a junanmu baki daya lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. a takaice Amurka da ƙasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka mai da ƙasar Kanada saniyar wari, a ƙoƙarin da suke yi na gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayya nan da ake kira NAFTA a takaice a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States Mexico Trade Agreement wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico a cewar Trump jiya Litinin. Za mu kawar da wannan sunan na NAFTA ba shi da ma'ana, saboda Amurka ta ji jiki ƙarƙashin yarjejeniyar ta NAFTA tsawon shekaru masu yawa a cewar shugaban. Trump ya kuma ce wannan babbar rana ce a fannin cinikayya kuma babbar rana ce ga kasar. Abinda shugaban ya faɗa kenan a gaban 'yan jarida da aka gayyato zuwa ofishin shugaban ƙasa domin ganewa su tattaunawa Trump ta wayar tarho da shugaban Mexico. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar idan Allah ya kai mu. To masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa mu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin shirin da Bonza da ya hada shirin da bada umarni sai kuma injiniyan Murab McLean. Ni Hafsat dan mai saurake cewa ku dakaci shirin yau da gobe.